Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Ba sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke sake dawo muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar yau Laraba 26 ga watan Fabrairu. cikin shirin za a ji cewa jami'an tsaro sun mamaye gidan malam buba galadima a abuja har yana cewa ni dai za su kashe ni a gidan yau ya kamata duniya ta sani ba inda zan tafi duk abin da za a yi ayi ba inda za ni duk abin da za a yi ayi sai dai sun kashe ni za kuma a ji cewa an damƙe mutane wajen 51 a jihar borno kan miyagun laifuka iri-iri kamar kowace ranar laraba za a ji shirin yanayi da muhalli na aisha ma'azu muna kuma tafa da sharhin jaridun kasar kamaru sai kuma su ra'ayu masu sauraron mu amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na cikakkun labaran duniya masu mu da hantsi ga cikakkun labaran duniya cibiyar kare yaduwar cututtuka ta amurka uscdc ta yi gargaɗin cewa da akwai yiwuwar barkewar cutar coronavirus a cikin al'ummominsu su a jiya talata ne wata kwararriya a fannin allurar rigakafi dr nancy masonia ta ce yanzu ba batun ko akwai yiwuwar faruwar hakan ake ba a ƙasar sai dai yaushe ne hakan zai faru ta ja hankalin 'yan amurka cewa su yi tsammanin kwayar cutar na iya shafuwar ayyukansu na yau da kullum amma kuma bata bayyana yadda munin yaduwar zai kasance a amurka ba shugaban amurka donald trump ya ce amurka a shirye take kan wannan kwayar cutar masonia ta ta yi gargaɗin cewa ya kamata al'ummar amurka su kasance a faɗake da shirin kota kwana wannan gargaɗi na zuwa ne a daidai lokacin da wata babbar jami'ar hukumar lafiya ta duniya wato who ta aika da wani saƙon gaggawa a jiya talata wanda ke gargaɗin ƙasashe su kasance a shirye domin akwai yiwuwar samun ɓarkewar cutar a duk faɗin duniya shugaban turkiya recep tayyip erdogan a jiya talata ya tabbatar da mutuwar sojojin turkiyya biyu a libya inda dakarun sojin ankara suke goyon bayan bangaren gwamnatin da kasashen duniya ke marawa baya a tripoli waɗannan bayanan rashi na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan adawar turkiya suka tsananta matsin lamba akan kudurorin erdogan a libya mutane biyu sun yi shahada a libya erdogan ya faɗawa manema labarai a gabanin wata ziyara da ake sa ran zai kai a azerbaijan shugaban kasar turkiyya bai ba da wani bayani ko a ina ko kuma yaya ko kuma yaushe suka mutu ba a watan janairun wato a watan janairun bana ne hukumomin ankara suka fara aika dakarun soja libya domin baiwa dakarun gwamnatin national accord a tripoli baya dakarun janar khalifa haftar wanda yake da karfin iko a gabashin libya suna ta kaiwa dakarun na national accord hari kai tsaye babu sassauci dakarun kasar libya kuma wato lna waɗanda suke ƙarƙashin haftar suna da goyon bayan ƙasashe kamar su ƙasashen daular larabawa misra da rashiya a ranar asabar ne ake sa wato aka ce erdogan ya ce domin ramuwan gayya wato na kisan wasu da suka yi shahada dakarun turkiyya sun kashe mutane 100 cikin mayakan haftar a wani mataki da ya ɗauka sakamakon tunzura da ya yi a kan libya erdogan ya yi wa wani dan jarida tsawa kuma ya haɗa da kafar yaɗa labaran da yake yi wa aiki a dalilin cewa ya buƙaci ya sanar da shi adadin sojojin ƙasar da aka kashe a libya erdogan ya amsa masa cewa ku daina ƙirƙirar labaran karya kana ya ƙara da cewa ban damu da duk wani abin da 'yan adawa za su faɗa ba. To a gaishe ki kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su zamu nufi birnin tarayyar Najeriya Abuja inda jiya jami'an tsaro suka mamaye gidan kakakin kwamitin yakin neman zaben babbar jam'iyyar adawa ta PDP Malam Buba Galadima. To ko me zafi shi ba wuta ba Nasiru Adamu Ilkaya gare ka. is it not paper you eh? brought from the court? Is it paper? I have that paper has the force of law. If the same Jami'an tsaro sun mai gidan kakakin kamfen din babbar jam'iyyar adawa PDP Buba Galadima a unguwar 2 da lamarin ya nuna na rashin biyan bashi ne da ya taru da kuɗin ruwa daga 2004 ya kai naira miliyan 349 inda asalin kuɗin kimanin naira miliyan 170 da 'yan kai ne. Buba Galadima wanda kafin lamarin ya ta'azzara ya ce ya ga 'yan sanda sun mamaye gidansa amma bai san me suke nufin aikatawa ba. Daga bisani an fahimcewa lamunin banki ne da Buba Galadima ya karba da nufin sayo takin zamani daga ketare. Amma a cewarsa don hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI na binciken bankin sai aka ki karbar takardar shaidar lamunin. Ai ba wanda zaka sai kayan sai ce ba zai sayar maka ba. amma in an sayar kuɗin ba zai fito ba saboda binciken da ake wa wannan bankin wato uba nigeria a can amurka kawai sai suka aiko min da cewa suna bi na naira miliyan 349 na ce ni ban san da kuɗin ba Tun da ban ci ba ban sha ba ko kwabo ban karba ba suka kai ni ƙara alƙaliya ta ce ko sun zuba kuɗin a banki ko ba su zuba ba tun da dai an yi min proof a takarda to ruwa yana nan yana bi na Na ce ban yadda da wannan shari'a da aka yanke ba na tafi court of ta soke wannan shari'a ta wanke ni kwatsam yanzu shekara guda da wanke ni kawai shi lauyan da ya kai wannan kara sai dawo daga court of appeal ya dawo baya ya je high court Allah kaɗan ya san abin da suka yi da alƙalin yanzu aka maye mai gidana cewa sai na biya wannan kuɗi. Zuwa haɗa wannan labari jami'an tsaro sun umarci duk jama'a su fice daga gidan Buba Galadima don za a karɓi gidan a matsayin ajiya don biyan kuɗin. Buba Galadima ya ce sam ba zai fita daga gidan ba. Hukuma ne ni dai za su kashe ni a gidan yau ya kamata duniya ta sani ba inda zan tafi duk abin da za a yi a yi ba inda za ni duk abin da za a yi a sai dai sun kashe ni ni ba na fita sauran mutane na iya fita amma ni ba inda za ni yanzu dai za a jira ga yadda wannan lamari zai kaya da tuni wasu suka fara kawo alakar siyasa a lamarin duk da injiniya ga Ladima bai ambata hakan ba in ka ɗebe cewa masu son wulakanta shi ba za su samu nasara ba nasura da malika kayan murar amurka daga abuja najeriya To gaida Nasiru yanzu kuma ga Aisha ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. halin da ake ciki kuma a china da koriya sun da rahoton karin kamuwa da cutar coronavirus a jiya talata a yayin da kasuwannin hannun jari a japan suka kasance cikin mawuyacin hali a karo na biyu a jere a kasuwar jari ta duniya inda ta tafka mummunar asara a wani bangaren kuma shugaban amurka donald trump ya mika bukatarsa ga majalisar kasar ta samarwa gwamnatinsa kuɗi dalar amurka miliyan biyu da biyar domin yakar cutar jami'an lafiya na china sun bayyana cewa mutane 71 ne a baya-bayan nan suka kamu da cutar inda adadin waɗanda suka mutu sakamakon kamuwa da cutar ya kai wato ya kai sittin a a kasar china ne aka fara ba da rahoton bullar cutar gwamnatocin amurka birtaniya da norway kasashe uku da suka jagoranci shirin samar da zaman lafiya a sudan ta kudu sun yaba wa bangarorin shirin sulhun da aka yi a kan cimma wa'adin da aka shata tare da kafa gwamnatin haɗin kai a ranar asabar ɗin da ta gabata kasashen uku da aka walakabi da troika a wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar sun yi maraba da matsayar da gwamnatin ƙasar da jam'iyyar adawa suka ɗauka na sadaukar da wasu bukatunsu wanda ya kai ga cimma wannan gagarumin nasarar sanarwar ta ci gaba da cewa akwai buƙatar masu jan ragamar wannan gwamnatin na riƙon ƙwarya su ci gaba da aiki tare da kuma amfani da shawarwarin al'ummar ƙasar da ƙungiyoyin farar hula domin samun nasara a ranar 15 ga watan fabrairu ne shugaba salva kiir ya amince da mai da kasar kan tsarin jihohi goma da gundumomin mulki uku a shekarun baya ya yanke shawarar tsarin kafa jihohi 25 ba tare da ya tuntubi wani ba daga bisani kuma ya mai da jihohin 32 shugaban amurka donald trump ya kammala ziyara mai cike da tarihi da ya kai kasar india inda ya samu gagarumin tarba daga al'ummar kasar da gaisuwa irin tasu namaste trump ziyarar da aka karbe shi a daki mai daraja na taj mahal ta nuna cewa dangantaka tsakanin kasashen biyu na kara karfi fiye da yadda yake a baya shugaban ya tsaya kan rubutaccen jawabi a wannan ziyarar da aka shirya don jaddada kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin amurka da indiya ya ce za mu daɗe muna tuna wannan kyakkyawar tarba da al'ummar ku suka yi mana a cewar trump wato daga firaministan india nahendra modi ya kara da cewa wannan ya bayyana karfin soyayya da ƙauna ta gaskiya kasashen biyu ba su kai ga nasarar warware bambance-bambancen da suka shafi harkar cinikayya ba a tsakanin su to amma masu sanya ido a kan ziyarar sun ce trump ya amfana daga tarban mutane dubu na wato dubu ɗari na ƙasar a ziyararsa farko bayan ya kuɓuta daga yunkurin tsige shi wannan ziyara ya wanke trump daga zargin da ake masa na dakushe karfi da kwarjinin amurka a idan duniya ji thomas schwartz wani farfesa a kan dangantaka da kasashen waje a jami'ar vanderbilt labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu nufi jihar borno mai fama da nau'ukan 'yan bindiga inda jami'an tsaro suka damƙe mutane 51 saboda laifuka iri-iri harun da dauda gare ka. rundunar 'yan sandan jihar borno ta gurfanar da wasu mutane 51 ga manema labarai da ce ta kame tana kuma zirga da aikata wasu laifuffuka daban-daban ciki har da laifin kisan kai da fyaɗe da fashi da makami da zamba cikin aminci da dai wasu laifuffukan na daban rundunar ta ce ta kame waɗannan mutanen ne a faɗin jihar borno da suka haɗa da wasu guda uku da ake zirga da laifin kisan kai da kuma wasu mutane takwas da ake zarga da laifin fashi da makami da wasu mutanen guda goma da su ma suka fada hannun jami'an 'yan sandan da kuma ake zarga da laifin satin shanu hala da wasu mutane goma sha biyar da jami'an 'yan sanda suka gurfanar da su ma ake zarga na satan latroni da ma dai wasu da ake zarga da aikata wasu laifuffukan na daban kakakin rundunar 'yan sandan jihar borno asp edit okonne dai ya gudanar da taron malema labarai kan wannan kame da suka yi the command has has three cases of culpable homicides. Ya ce akwai wasu guda uku da aka kame ana kuma zarga da laifin kisan kai kuma an kame su ne a ƙauyen Melari a ƙaramar hukumar Gubiyo. An dai ba mu daman yin magana da waɗannan mutane da ake zargan. Me ya ka kawo kanan? Wani karamin ne ya faru a gida. Me wani irin matsala? Irin matsala na rai haka. Eh to kai an ce yarinya yar shekara biyar. Ka san ta ne da yarinya? Eh gida gida ya miki da ita. To me ya faru har kai sha'awar yarinya yar shekara biyar? Kai shekarun ka nawa da haihuwa? Kana na goma sha tara. sha tara mm. kana da iyali ne ba da iyali da iyali eh. to ko wani lakani aka baka cewa ka nemi yarinya karama kai gaskiya ba wani lakani shekarun ta nawa tukuna yarinya shekaran ta kaman shida haka ya shekara shida eh, eh ka taba yi ne ko kuma wannan karon ne ka fara a ah, wannan karon ne kawai Allah ne ya jarabe ni shine ka fara to me faru aka hau karen akan mun fara abokina ne akan kudina ne sai muna fara da shi sai Allah ya murcikawa me kai masa har ya rasu muna fara ne shi ya buga masa sanda sai na buga mar karfe sai ya mutu eh sai kake ji zuciya ta doke ka riga buga mutum karfe ya mutu a ko kuskure ne zuciya yana akan kudina akan ya ce mun bare bayar bane ya ce ba zai bayar da bashi eh. bashi ne karba rubu komai bashi ne karba guri na na nawa dubu biyar da dari biyar ne masa me sunanka sunana Musa Isa ne daga ina ka zo daga zigage na zo ina zigage kamar zage kamaru? eh to aka kawo kanan nan police eh, akwai wani takarda da na buga ne shine ina ba mutane 200 shine aka kama ne kai ka buga takardar ko kuma baka kai ka kawo a a buga ne kawai dai takardar na gaskiya ne ko kuma jabu ne a a jabu ne kake buga kana karban kudi a wurin mutane eh a saman me kenan ma yan gudun hijira ne kowa ma yan gudun hijira ne kana ci musu me kan takardar abinci za ka kawo kuma ka kawo musu abinci a baka da abinci ko saboda ka yi abin hannunsu ne kawai dai saboda in samu abin hannunsu kawai ne kamar nawa ka tara wajen karban wannan kudade a abu da na tara waje na bada dubu uku na tara to aka yi ka shigo Najeriya kai dan Kamaru a na dade no, no, no. Eh. shekara ka nawa yanzu kai da haihuwa shekara na hamsin ne kai kada kake kowa ko wallahi a ah, wallahi babu kowa na kuma tambayi CSP Ibrahim Muhammad koya za su yi da wannan mutum da aka mai na ba da katin jabu ganin cewa dan kasar Kamaru ne ga dai abin da ke cewa mun gama bincike d'a mu abin da zamu yi zamu yi mishi zamu yi mishi handover ma immigration department for deportation and da abin da yayi ya je can kuma sai a yi mishi hukunci rundunar yan sannan sai idan ta kammala binciken ta gurfanar da dukkanin waɗannan mutane matakan da ake zarga a gaban kuli'a haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya A gaida Haruna, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan.

gaishe ka yanzu kuma lokaci ya yi da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Barka ku da sake kasancewa da mu cikin shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A dalilin wannan ne ya sa wakilin sashen Hausa Tamar Abari ta tuntaɓi wani ma'aikacin hukumar yanayi na can kasar Nijar, Lawal Gabciya. To yanzu bari mu miƙa ragamar shirin da tamar bari. Abu ya kamata mutane su sani shine cewa mu Nijar na kuma da manya-manyan gudanar da akwai wannan kunan suna nan aje. Kawai abu da ke shi shine iska. iska wanda yake sarƙoƙi karfi haka ba kowane iska bane ke ɗan gashi amma iska ya kai kamar zuwa kyan ne kamar mita bakwai da rabi a segon kenan gudun shi karfin iskan kuma in yayi kwantine yana yi cin gani ya ɗauko wannan kula ya sa shi ya ɗaga shi sama kuma ya tura mana shi tun da iska ya ɗaga shi ne ke kawo shi kuma garin mu wannan su cikin su ne akwai desert na duka wanda desert da muke gani na sahara duka nan wurin akwai particles ban wannan a nan kusan jigibe kasan tadi akwai depression da bozale shi wannan wuri shi ma yana kumshe da bayoyin nan na kula wanda ake iya mobilize shi ne wanda ko ina a duniya particle an ɗauka kamar gurare wuri guda haka wanga iska ne yanzu karfi ko bakon kuma kuna jin iska yan dan hula to wanga iska yake tsago wanga kuran sai ya turo shi sama kuma sai ya kawo shi gurin wannan kuran yana iya zuwa duk kasa duka daga agaras kudanci agaras zuwa tilaberi daga difa ka kama ka je a tilaberi duk kula ne a nijar wannan kuran da ake gani yana iya zuwa har amurka kasa amurka latin kenan ita dai wannan kura a cewar masana tana da muhimmanci ga rayuwar wasu itatuwa a matsayin taki da ma kifaye da ke cikin ruwa to yana akwai wani fannin shi da yake da kyau shine kamar taki yake zama towa kamar yanzu lafoli da mazoni wannan ton ton ne a shekara yake zuwa yana sabkatan kuma yana bunƙasa a ce na cikin wannan abubuwan a mazoni da wannan kuma eh, da yawa sun nuna shi da cewa lalle wanga ƙuran likitoci da wurin mu yana zuwa can yana kuma na in ma ya zama cikin kamar ruwa kamar teku haka kamar ocean atlantic akwai wasu eh, plant da zalaka da sauransu wanda su suke a wannan su yana sa su bunƙasa makoran ya taba su suna bunƙasa to sai gani kuma harkan kamun kishi ma sai bunƙasa tunda akwai abinci da yawa na kishi to wannan fanni ne na kwaye na koyon wannan sai dai a wani bangaren tana da illa ga lafiyar al'umma in ji lawan gabciya to shi kuma a wancan fanni eh, lalle sai wannan kuran yana iya hasar da sabo da yawa kamar yanzu mu fara da kamar masu tukin mota transfer ko mai kenan eh lalle tunda mun kwatanta wannan kuran da eh video kamar kallon daga kallon nesa yanzu kamar kamar eh, aka ce desa meter na visibility wurin ya yi tsanani kenan a mita 200 eh, ba a iya ganin wani abu don mutane su yi hatara su suna tuki su je a hankali eh, na biyu shine abinci da su ya kamata a zangi rufe su na saboda na kullum ba san ba wani irin tuta ke tare da shi yana yiwa kuma cutar a ciki lokaci ya kamata a yi hatara nan ba abu na uku shine kamar yanzu a fara yi wannan da ake da su wani television wani rediyo wani duk mashin mashin wasu masu tsada sosai da ya kamata lalle a rufe su da kyau kawai wannan kura ya shiga tun da wannan kuran ba abu ne wanda ma ido gani ike gani abu ne tare tsakankanin abubuwa ne ya kamata eh, shi ma a wanga lokaci gaskiya a rufe ko ina da ko ina ta saboda ka zo ya shiga wannan kuma akwai a duta duta ma haka na ga masu asma da sauransu wannan ya kamata a ce ko ku wai wi yan uwan namu na likita ke doktoci kenan dan tambaye bayani za su ko cikakken bayani shi ma bisa wannan harkan eh, wanga illan da wannan kura yake iya kawo bisa kan tuta tutura iri-iri. Ko yaushe ne ita wannan kura za ta iya karewa? Eh to wannan kura ne za ta je har zuwa gobe bayan gobe an ma zuwa valdirili amma da yanzu duka mun zaji karkari karkari kwana biyu zuwa uku tunda kuma ya tsaya ma ba zai tsaya haka nan ba tunda abu ne wanda iska ya tsaya ma yana ɗauka ɗan lokaci kan yanzu ya sauka kasa za ku ga shi da motsa ku za ku ga shi da haka. Idan ba a manta ba, A shekara ta 2019 watan Maris ne wasu kasashen kudancin Afirka waɗanda suka hada da Mozambique, Malawi da Zimbabwe suka tsinci kansu cikin wani mawuyacin hali a lokacin da mahaukaciyar guguwar iskar ta afkawa kasashen uku. akan wannan ne sa na tuntubi dr mamadu ibrahim jafaru inda na tambaye sa yiwuwar wannan iska ya yadu zuwa wasu kasashe musamman ma ganin yadda ake samun sauye-sauyen al'amura a fannin yanayi guguwar iska kamar lalle babban abin da ke haddasa ta zama ƙarfin iska mai zafi ne mm. gamu da ƙarfin iska mai sanyi mm. daga nan ne dalilin ta in da in suka gamu idan kuma nan wurin sai a samu su eh, sai ta haddasa wani iska mai da kuma yawanci iskar nan mai ƙarfi sai haddaso da ruwa masu ƙarfi wanda kuke rizami to lalle ana samun shi nan yankin mozambique in gani kuma san ma mun fita ga afirka ana samun shi can America latin da ma America an sami iri-iri yanzu kuma abinda muka fara ma aka fara lissafi ana ganin yawan zagwashi ta sai a samu ɗaya zuwa biyu ko zuwa shekara biyar haka hmm. eh, yanzu kuma dan da nan duk shekara ko duk watanni ma sai kiga ga wani ya haddasu kuma yana falla biya. To akwai yiwuwar bazuwar wannan guguwar mahaukaciyar guguwar iskar zuwa wasu yankin Afirka ba kudancinta ba kawai? To lalle ya taso magamu nisan shi kama inda ake cewa irin wannan guguwar. ai son ta ɗauki yawanci ta ɗauki abu wanda ƙasashe wanda suke kusan teku haka. Hmm. Yanzu nan wurin kin ga ko na ɗauka Afirka ta wannan da ta shahe mu Nijar da Nijeriya Afirka da West ɗin hmm. ba irin wannan abun ne ke mu ruwa kuma ke limfi ikon yanayin mu. Kamar mu nan wurin shine ake ce ma armatan iska mai zawa zawa daga ah, arewa. Wato hunturu kenan. wannan Eh, tasashen yanayin da ya kuce ke kamo mu ruwa shi kuma da ke zuwa da tekun atlantic hmm. to su ne suke kokowa hmm. suna ƙasa da sama wanga ya tura wanga wanga ya tura wanga shi ne ya kike ganin yanayin mu kenan kin ga ba irin wannan ba iskan da ke kawowa da na teku mai ruwa da wancan kuma mai sanyi ta gamu su ba da irin wannan da ake ce ma cyclone din na biyu nan wurin in dai ba sauran wannan da ke cikin irin wannan tsarin yanayin ba lalle hmm. da ya da sami irin shi kuma sali anka ya yi mana bayani ne akan kokarin da ya kamata al'umma su yi domin ganin cewa an rage raɗaɗin illoli na gurɓatar yanayi a kullum za ki ji koke-koke a gidajen rediyo jama'a suna ta kira ga gwamnati cewar kamfanoni musamman wayanda suke fata kamfanonin fata da suke zubar da da gwalo na mm. masana'antu da kuma sauran masana'antu da suke kano duk da dai yawancin masana'antun da ake ma'aikatan masana'antun ba masa ayyuka yadda ya kamata saboda babu wuta To masu sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu na wannan mako. Sai ku tare mu a makon gobe inda za mu kawo muku sabon shirin yanayi da muhalli. Yanzu a madadin wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari da kuma duk bakin namu waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ni Aisha Mu'azu ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Aisha Ma'azu da shirin yanayi da muhalli na wannan karan mai taken muhimmanci da kuma illolin ƙura da hazo yanzu kuma ga garba awwal da sharhin jaridun kamaru za mu fara shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridan fezan info an da farkon labarin ta ke nuni da cewar yanzu dai an fara yi wa yara kanana da tsofaffi mata kisan gilla a bangaren 'yan awaren kasar kamaru sai kuma jaridan quotidian an da ita kuma cewa ta yi ministan tsaron ƙasar kamaru bilisan beti asomo ya bayyana cewar dole ne a gudanar da binciken kwakwaf waɗanda suke yi wa al'umma na wannan bangaren kisan gilla sai jaridar filkam an da ita kuma jawabi ta yi ta ce zaɓuɓɓukan da aka gudanar a ƙasar kamaru yanzu haka dai 'yan adawa sun fara ƙorafe-ƙorafen su domin ganin cewa jam'iyya mai mulkin ƙasar ta yi musu kau a zaɓen kananan hukumomi da na 'yan dokoki na ƙasar jaridar republican kuma cewa ta yi kisan da ake yi wa yara ƙanana a ɓangaren 'yan aware na ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu dai ana wuce gona da iri sai jaridan fba an da ta ce sojojin ƙasar jamhuriyar kamaru suna goyon bayan gwamnatin kasar wajen yaƙi da suke yi da masu da kayar baya a bangaren 'yan awaren kasar jaridan lejiu kuma cewa ta yi kamfanin hasken wutar lantarkin kasar kamaru a yanzu haka dai bashi ya musu katutu suna neman barin kasar ta kamaru jaridan economy kuma cewa ta yi kananan masana'antu a kasar ta kamaru suna hada kafaɗa su da manyan kamfanonin kasar kasancewar suna samun manyan kudade na hannun jari za mu kammala a shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Cameroon Tribune anda suka ce hukumar kwallon kafan nahiyar Afirka ka sun tabbatar da cewa za a gudanar da gasar masu taka leda na cikin gida a kasar Kamaru. mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum mure Amurka mai magana abun didi bunza hakikanin gaskiya maganan da spika ya yi Jamila a kan ɗan kwallon da aka kashe a yankin Yarbawa ya yi daidai ya nuna yana kishin mutanensa kuma ya nuna yana tare da al'umma kalubalen ka shugaban kasar Najeriya kalubalen ku yan majalisar arewacin Najeriya kalubalen ku sarakunan Najeriya yau ga mutum guda aka kace dan kwallo dan eh, majalisar yankin sa ya hito ya nuna abinda yan sanda suka yi da daidai ba Assalamu alaikum a Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Musa Amerika ya daga Kebin Najeriya mazauni uwar ra'ayi na dama mu musulunci yana son zaman lafiya ko babu addini da kai addinin musulunci son zaman lafiya akwai wasu tsararru da wajen masu san madahon iko a cikin kasar nan waɗanda ba su samu mulki ba su ne ke kisa wannan al'amari na tashi hankali a ƙasar nan a mutu kowa ya rasa saboda ba samu dama daga karagar mulki ba kuma Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ya kare mu da dukkan wani shirin mashiranta assalamu alaikum miliyan amurka daga ugoyin manhat ya dan sami na ka jihar kaduna najeriya a yi zan da ra'ayi na musamman gwamnatin najeriya sai ka ji a ce an kama wannan an kama wancan sai an mun da kuɗaɗe amma ma yin cewa abin da gwamnati na jibiya a kawo wata ko ko ta kwato ba ma yin abin da suke da shi ya kamata a ce ta da kaya ayyuka da shi amma sai ita kuma gwamnati na jibiya sai da shi assalamu alaikum da farko suna na aminu mai shayi na garin garba ce da nan kungiyar muryar talaka ta kasar shan jihar taraba hakika wannan kalamai na jami'an tsaron najeriya na kai wani mummunan hari a kan yan ta'addan boko haramun da ake zargi su kai hari ga kiɗa hakika mun waraba da wannan abu da ya faru ko muna fatan da an tsaro Allah ya ba su nasara su ci gaba da murkushe waɗannan ta'adda har zuwa ƙarshe. To da wannan muka kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an mun fa a taƙaice. To a takaice cibiyar kare yaduwar cututtuka ta Amurka USCDC ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar barkewar cutar coronavirus a cikin al'ummomin su. Wannan gargadi na zuwa ne a daidai lokacin da wata babbar jami'a a hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta aika da wani sakon gaggawa a jiya talata wanda ke gargadin kasashe su kasance a shiri a shirye domin akwai yiwuwar samun barkewar cutar a duk faɗin duniya. shugaban turkiya recep tayyip erdogan a jiya talata ya tabbatar da mutuwar sojojin turkiya biyu a libya inda dakarun sojin ankara suke goyon bayan bangaren gwamnati da kasashen duniya ke marawa baya a tripoli to masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗaya sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azu ce ta taya na gabatarwa sai kuma Salamun Abu da ya bada umarni da kuma injiniya mana wannan lokacin kelvin ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai an jima wasalam.